iyaye na da kakanuna dukansu fulani ne akwai kakanni guda biyu wajen uwa akwai kakanni biyu wajen uba to nawa dukansu guda hudun fulani ne iyaye na wajen maza mutanen bauchi ne mu nan wani kauye nan kunkel a wajen dara din nan iyayen a wuraren kakanuna maza kenan kuma iyaye na mata mu mutanen na faɗa ne a cikin ƙasar gombe to alhamdulillahi sunan babana alhaji usman dan alhaji adam mahaddacin qur'ani ne mukaddamin tijaniya ne sunan mamana hajja maryam yar suleiman an haife ni alif da ɗari tara da ashirin da bakwai a cikin watan jun wato ashirin da takwas ga wata wanda ya ce daidai da alif da ɗari uku da arba'in da shida hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranar laraba bi ga watan muharram da safe dan hantsi haka alhamdulillah na rayu hannun babana na haddace ƙur'ani hannunsa kamar yadda na ce shi haddaci ne ko da yake an samu ta 'yar fatara kaɗan muna cikin ƙasar borno a wancan lokaci yanzu wurin ya zama yobe to sai muna wani gari ana kiransa garin gargari to sai wani mutum ya zo a cikin abokan tafiya zai tafi haji amma shi gurgu ne da kafa ba da yake tafiya ba da baba na ya ganshi ce wannan mutum ran da duk ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi na kenan ina amfanin kafafuwa na wannan ya je gaban manzon Allah ni ban je ba ina amfanin kafafuwa na to sai ya shirya ce shi sai ya je makka sai ya je madina ni kenan sai ya so ma shirye shirye sun shirye-shirye aka ji labari amma na faɗan a lokacin in mutum ya tashi zai yi tafiya to sai ya samu karabka ni ma za ni ni ma za ni don a samu karabka mai yawa tun da ba mota a lokacin da kafa ke tafiya to sai wani ya ce masa malam usman wani aure da yawa zai mutu ta ka ce ya aka yi ce ya dangin matarka suna ce za su bi ku haji ce to ita ma ba zan dauke da balle wani aure auren wani ya mutu da sai ya dawo da mu ana faɗa akwai wani malami gani abba shine limamin na faɗa mahaddacin qur'ani ne ya zama kaman aboki gare shi tun ba haife ni ba ya karbi da riga tijaniya ma sa ne wajen shi goni abba din ta hanyar amarul futi to sai ya bar ni da ya kawo wata ya ajiye ta akan za ta haihu ce to in an haifi ɗa namiji ka sa masa muhammad tahir in mace ce kuma a sa duk wanda aka ga dama kenan to sai aka haife ni na zama namiji din sai aka sami ni dahir din kamar yadda kuka gani yanzu to shikenan bayan zai tafi haji sai ya ce to ga yaro na amana a hannunka in ya kai shekara biyar da wata biyar da kwana biyar ka sa mini shi karatun alkur'ani yana gayawa gwani abba kenan sai ya tafi haji ya bar mu sai uwata ta yi aure wurin wani mutum ana kiransa gwani abdu shi ma mahaddaci ne to muna gidan gwani abdu kenan ah, sai wani abba ya ce ba zan raba ki da ɗanki ba tunda ɗanki ɗaya ne ki jure turo shi ina zuwa karatu kenan sai ana tura ne ina zuwa karatu har na yi shekaru to kuma da na kai kamar shekara tara ko goma sai ya zama karatun ya ƙi yiwuwa saboda guni abban ya riga ya rasu sauran kuma mutane da suke nake hannunsu ba sa su su iko da ni sai na zama kamar ɗan gata haka sai uwata ta ji tsoro kada in lalace sai aka yi sa'a wani ana kiransa alhaji amuri ta samu tafiya makka da jama'arsa su alhaji hamad sai aka samu karuka babba sai wata ta roƙi mijinta guni abdulin nan tana so ya ba ta lafiya kuma ya sa ta cikin wannan karuka masu tafiya makka din nan tana so ta je makka da ɗanta kenan sai ya yarda sai aka haɗa mu muka tafi mun tafi cikin a watan almuharram safar rabiul awwal rabiul akhir juma'a da juma'a da sani rajab muka isa wani gari ana kiransa atiya to anan sai muka sadu da babana shi kuma ya dauko hanya zai dawo to anan muka sadu muka zauna nan muka yi azumi aka yi sallah muka ɗauki hanya za mu dawo yamma to shine shine dai haka muka dawo muka bi tabbar qazal muka shigo najeriya muka je kamaru muka dawo har muka dawo gida